قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين sai Allah ya ce ya kai iblisu mai ya hana ka yi sujjada ga Adam wanda na halicce shi da hannuna shin girman kai ne ya hana ka ko kuwa dama can kai mai girman kai ne da fankama ga ubangijinka